Saka mai wuya. sannan magana 'yan sandan jiha idan ba mu gyara ban goyi bayan shi ba ranka shaɗe wannan magana abin da ke faruwa ba wai kasuwanci ne su 'yan siyasa jam'iyyoyin da ke mulki sun da shi yanzu abin ɗauka kuɗin al'umma ba tare da an diba ba saboda ba audit yanzu wannan a kama mutum ai garkuwa da mutane da ake ake biya kuɗi shi yasa wannan abin ba a ba da ba a ba da kuɗin. Karyewar shari'a ne yadda ake gudanar da shari'a a ƙasarmu da rashin adalcin da ake yi eh. ya sa har mutane suka ɗauki doka a hannuwansu suka je suka fara kashe wasu. Jama'a muna fatar kuna nan kalau mai da muke a nan Washington DC sanin ku da zuwa ga wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Kana goyon bayan a kafa 'yan sandan jiha-jiha a Najeriya kuwa? Sai nan ko me yasa ba a samun haɗin kai tsakanin ƙungiyoyin tsaro na Najeriya? ba da bayan haka ka ajiye afirka ta kudu da najeriya ka kalle su da tsarin 'yan sandan su me bambancin su sannan kuma za mu duba shin wa yake amfana da mankudan kudaden fansa da ake karba da barayin daji suke karba sun sace mutane bayan su barayin duk wannan sa cikin batutuwan da za ku ji a ci gaba muhawarar da muka kawo muku tsakanin 'yan takarar jam'iyyun da dama na najeriya masu takarar gwamna wato muhammad umar bago da ke takarar gwamna a jihar Niger da haliru jika da ke takarar gwamna a jihar bauchi a ƙarƙashin 'yan npp da umar adu mayo sdp takarar gwamna a adamawa da jamilu jino da ke takarar gwamna a ƙarƙashin lemar prp a katsina da kuma Sadiq Wali wanda a dashi yake wa PDP takarar gwamna kafin daga baya a zo a canja shi a can jihar Kano. To ba tare da bata lokaci ba bari mu tsoma. Ra'ayinka na ya muka samu kama a cikin wannan hali din kuma wani abu da nake so ka taba kafin ka ba shi Alhaji Umaru Bago. magana 'yan sandan jiha kuna ganin in an yi ta za ta taimaka amma fara min da dalili ya muka samu kamar laifin waye wannan sake jaddada abin da su biyu suka faɗa duk abin da ne ka yarda da abin suka ce babban matsalan harkan tsaro a Najeriya shine abin da bature ke kira sinaji sinajin nan kuma tsakanin su hukumomin da suke aikin tsaro a Najeriya yau abin da SSS yake yi police bai sani abinda soja yake yi air force bai sani ba mm. abinda navy yake yi mm. soja bai sani ba mm. haka abinda civil defense yake yi police bai sani ba kuma kowa ya shiga cikin aikin kowa yana ma tsalandan london ma kowa a cikin abin da kowa yake idan aka tuna ba mata ba majalisa na bakwai da na takwas da na tara wanda muke ciki yanzu mun dauki eh, taxpayers money wato eh, haraji na al'umma mun je mun yi bincike mun gayyato masu hannu da shuni hmm. wato critical stakeholders a cikin harkar security na Najeriya mun tattauna da su mun samu mafita na yadda za a yi a tantance abin nan a a samu maslaha a kan abin nan wanda kuma mun mika shi mu gwamnatin tarayya mun mika shi mu shugaban kasa har yau ba dauki mataki a kan shi ba wannan ya kamata ya canza sannan maganar da kace in yi na maganar yan sandan jiha eh. Eh. sannan maganar yan sandan jiha idan ba mu gyara ban goyi bayan shi ba dalili na ko shine idan ba mu gyara wanda muke da shi ba hmm. yau karamin kasa kamar South Africa wanda mu muka taimake ta ta samu yancin kasa abin da na kawo shi kuna ta magana America America ba yau a South Africa zuwa a america har dan sandan unguwa akwai akwai na karamin hukuma akwai na jiha eh, akwai na tare zan ga maka abin da yau idan ka je south africa mutane miliyan 50 ne kacal a south africa eh. suna da yan sanda miliyan biyu da suke kula da harkokin lafiya da eh, dukiya da al'ummar South Africa. Yau a Najeriya mm. gaba ɗaya ba su wuce dubu uku da hamsin ba. A cikin da dubu ɗari uku da hamsin ɗin mm, kuma mm, sama da dubu suna kare mutane ne. Masu kuɗi ko masu mulki. Eh. In ta yaya 'yan sanda za su yi wani irin tsafi za su yi ko majigi za su yi da su yi aikin da ya kamata su yi eh. dole soja su shigo ciki dole sauran masu damara su shigo ciki. to eh, honorable um, umar bago an ce mai daki shi ya san da dakin sai yake yiwu eh, jihar Niger tana cikin jihohin da suke jin jiki na inna lillahi game da sha'anin tsaro din nan me ya ra'anka game da sauran abubuwan da ka ji daga wurin yan uwanka amma ma ku a Niger state kana jin me yasa abun yi muni a gurin a Niger state sannan um, maganar mutanen da ake kama ana biyan fansa kuɗi da 'yan barayin daji suke karba miliyoyi miliyoyi da yawa hukuma ba sa cewa komai so mu fara da maganar ya muka samu kanmu a cikin wannan hali to gaskiya wannan maganan sai da mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan ka je kana nazari akan me ke faruwa kan maganar tsaro mm. za ka zo ka ga hadda hakimi ko mai anguwa ko sarkin ƙauye yana da hannu a ciki me yasa suke da hannaye a ciki kudi ya shiga ciki kudi ana ba su so ana eh. ba da kudi wannan a kama mutum ai garkuwa da mutane da ake ake biya kudi shi yasa wannan abu bara a dena ba mm. da ba a ba da kudin da ba amma gwamnati ta kawo ido ta sa mutane in an kawo mutane yanzu mutane da kama na Kaduna nan kan jirgin kasar nan kwana ɗari da wani abu suna akwai yaran da aka kama a Niger State da ya wuri a Kebbi ta sun watanni suna can ma har yanzu. Wannan maganan da ake yi ya eh? kamata a ce an fitar da kuɗi. Wa zai fitar da kuɗin ne? Gwamnati? Gwamnati. Ta rinka biyan mutane? A tun da bata riga ka ga na farko ya rufa ya yi wani magana. Eh. Gandun dajin nan mu shiga mu kona ta ƙurmus. wai an san inda mutanen da suke ne yafi an san da mana ba ya sani ba duk an sani da suke imran da nan san abin da cin su ba eh. gandun dajin na abin da sa kuma tafi yawa a naija. Eh. Naija tana da kofofi guda shida na shiga kasar naija. daga wasu jihohi da jihohi hadda eh, Benin Republic to muna da boda da mu da Kotonu hmm. muna da boda da Zamfara muna da boda da Kebbi hmm. muna da boda da Kaduna muna da boda da abuja muna da boda da kwara mm. muna da boda da da sokoto ma to wannan wuraren nan eh, jaji ta yi yawa mm. to ya kamata a ce wannan dajin da suke nan daga nan za ka je birnin gwari an san inda mutanen nan suke an sani mana abin da gwamnati kafin ma wannan lokacin hanyar birnin gwari fa za ka sani yanzu shekara 24 an tabbatar mutanen nan suna to amma yan san inda suke me yasa ba a tura ma'aikatan tsaro su je ba su ba ma'aikatan ba ma'aikatan ne. Eh, ba ma'aikatan ba ma'aikata ba ba Imran eh, eh, ai ran kashe wannan magana abin da ke faruwa ba wai kasuwanci ne su 'yan siyasa jam'iyoyin da ke mulki sun da shi yanzu abin ɗaukar kuɗin al'umma ba tare da an diba ba saboda ba audit yanzu ana cewa ya ce muna war economy ne muna war economy abin da ke faruwa abin da ke faruwa ai wannan shine taɓarɓarcewar da kuma rashin shugabanci da muke da shi eh. in akwai shugabanci bai kamata a bari ba a ce wai za a rika biyan ransom zaka biya kuɗin fansa ba ka je ka kai ita gwamnati daman abin da ya kamata dama ai haƙƙi ne kanta mm. idan an kama wani nata yau idan mutum makiyayi ne ba dokta ya fi ni sanin wannan idan mutum ya je kiwo mu da in muna kiwo aka bi mai gona ya kama ma akuyan ka ko mm. wani abu mm. duk bugun ka sai dai ya duke ka wallahi sai ka anshi akuyar ka zaka tafi da ita amma zai zane ka shi yasa ba fulatani za a kama za sanuwar shi za ta yi wahala za ta yi dan banna a bi har alkali zai bi za a kai shi ko ina ya tsaya menene makiyayi kenan da amana da abin da yake kiwo amma sai aka juya ga shugabanci da shugabanci ya kamata ya zama kamar makiyayi mm. sai aka kama nashi yanzu sai ya ce ba ruwan shi yan uwansa su je su biya kaga ka ba wani dama kenan yayi algushu ya fito shi yasa yanzu muke da mutane da yawa waɗanda wai suke zuwa su kai kuɗi suke zuwa su anso akwai inda ha aka dambe eh. cikin malamai fa wai aka ce an kai kuɗin fansa amini akai dambe dan tukwicin da aka bada ciki kafin a raba kuɗi akai damben bala'i wajen raban kuɗin ka gane to shi yasa yanzu abu ya zama kasuwa ya zama kowa ne ma yake in ji an kama maka naka nima ka bani kuɗi in bi ta yadda zan in ji an so maka gwamnati ta wannan akwai dubara da ake yi cikin irin wannan wajen amsa kuɗin ka iya bi ka duk kai magance wannan abubuwan tsaro ne wannan in Allah ya bamu iko a Katsina farkon wata shida mutanen Katsina za su ji alamu a jikin su cewa lalle mun samu tsaro saboda za su ji shiru annaban ba za mu bari duk wanda aka kama dan Katsina in Allah ya da mu duk wanda aka kama mu za mu anso shi ko ba a a cikin jihar Katsina bane ba gwamnatin jihar Katsina ita za ta anso shi mun san dubarin mun san inda zamu samu kuɗin mun san abin da zamu bi mu ba haƙƙin mu na kuɗin al'umma da muka dauka muka bada idan aka kashe mutumin Katsina ina zuwa ina mm. zuwa da ka kama gane kiwon nan mun mm. tana shirye safa abin da mm. ke so kiyo ne matsalar zancen kiyo ne duk yasa su masu wannan satan naga eh, Alhaji Sadiq yana kaɗa kai kana jin wannan matsalar kiyon ce ta sa mutane suka fusata suka fara wannan abin da suke yi domin da an fara cewa fulani ne amma yanzu kowa ma mutane ba shi bane ba shi bane abin da ya faru karyewar shari'a ne yadda ake gudanar da shari'a a ƙasar mu da rashin adalcin da ake yi eh. yasa har mutane suka ɗauki doka a hannuwansu suka je suka fara kashe wasu da suka fara kashe wasu wa'annan su ma fa mutane ne suka ga cewa lalle mutanen nan fa kuna kashe mu hmm. saboda in ɗana yana sata ko yana rashin ji ka zo ka kashe ni amma saboda ni ma ya addabe ni ban jin daɗin shi ka zo ka kashe ni ka kone man gida ya gudu shi kuma eh. to da ya ga irin wannan abu sai ce to ni ma bari tunda ba shari'a ba komi ni ma bari in zo in yi sata shanu da duk wani abu da zan in sai da in sawo makamai da shanu suka kare sai ya dauki ya hara kama mutane eh. sai ya ce sai an biya kuɗi eh. in an biya kuɗi sai ya je ya sawo makamai ta nan ya fara ba wani abu bane ba magana ba ka ta inda wannan abun ya faru ba sadiq wali alhaji sadiq dukkan ku duka biyar din nan kun fito daga jihohin da ke da fulani da makiyaya da yawa um, kana jin abin da yake cewa ba fushin da ya shafi sha'anin kiwo ba ne ya janyo wannan mutane suka fusata suka fara samun manya-manyan bindigogi suna satar mutane suna neman fansa? To a gaishe kuma lamai to sai kuma rana wata yawan Allah ya kai mu mu zo mu ji shin kyalewa ko kuma juyo baya da aka yi wa Fulani ne ya kai su daukar makamai har suka shiga cikin wasu al'amuran da ba na alkhairi ba ko me yasa wai ake cin wuya sosai wajen yakar aƙidar cin hanci da rashawa ne a Najeriya duk wannan suna cikin abubuwan da ke tafi a shiri na gaba muna godiya ga bakinmu Muhammad Umar Bago na APC Haliru Jika na NNPP Umar Ardo na SDP Jamilu Jino na PRP da kuma Sadiq Wali na PDP da suka taya mu zama a wannan shiri yau da kuma shi Nasiru da Kaya wakilinmu na abuja da ya taimaka wajen haɗa mana hancin su domin yin wannan zama da su a madadin su duka ne ne ali mustapha sakwata a washington ko lafiya